Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta damƙe wani jami'in ta guda tana bincike sanadin da ya sanya ya harbe wani matashi mai shekaru 20 a helkwatar shiya ta ɗaya na rundunar a nan cikin garin Jos. A wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da manema labarai na rundunar STF a jihar Plateau, Manjo Ibrahim Shitu, rundunar ta ce ta sami rahoton ayyukan barayi da wasu 'yan ƙungiyar asiri a yankin Holshe a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Sanarwar ta ce bayanan da rundunar ta samu sun nuna da cewa barayi da 'yan kungiyar asirin suna amfani ne da dokar hana fita da gwamnatin jihar Filato ta sanya wajen aikata ta'asa da cutar da al'umma. Sanarwar ta ƙara da cewa jami'an sojojin sun garzaya wurin suka kamo mutane bakwai bayan sun gudanar da bincike suka tarar biyar daga cikinsu ba su da wani laifi suka sake su kafin su fice daga harabar rundunar sojojin ne wani jami'in soja ya harbe ɗaya daga cikinsu wanda a cewarsa yana ana zaton za su gudu ne sai kuma harbin ya kai ga rasa ran rinji bala wanda yake ɗalibi a jami'ar jos sanarwar ta ce a yanzu haka rundunar ta damƙe jami'in da ya yi harbin tana kuma gudanar da bincike shugaban ƙungiyar raya matasan ngas mr nelson gonet ya ce wannan ba shi ne karo na farko da sojoji ke kashe mutane ba gaira ba dalili ba. gaskiya wannan bai zo mana da sauki ba don wannan shi ne na biyu wanda sojoji suna kashe mana yan uwanmu mu namu da yake rai ba abin da za mu yame da ita ba hmm. amma mataki ne wanda muna so gwamnati ta ɗauka mana mun ja kunne ne ma matasa tun jiya da za su barki mun ce a yi hakuri tar mana da wannan da ya aikata wannan abun a masa hukunci da ya dace Ita ko wata mai fashin baki kan lamura, Malama Jiritma Malgagoyit, ta ce suna neman a yi adalci wajen gudanar da shari'ar waɗanda aka kama ne a bayyane. Zancen kuskuren na ya biya fara yawa, amma akwai dokokin da ake bi da wannan abun. Hmm. In an kama ka da laifi, a kai ka polis daga polis za kai ka hukuma in ma kana da laifi ka biya a yanka maka tara. Hmm. Amma sojoji sun saba wannan abun ba yau bane na farin. Kin yi ra'ayin nan ba a iya da shi. Hmm. Amma ya kamata a kama wanda ya yi wannan abun a hukunta shi kowa na gani kuma ba ma son secret trial ba mm. a yi hukunci din muna gani Kwamishinan yada labarai a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati ta ɗimauta da kisan Rinji Bala mai girma gwamnan jihar plateau right honorable eh, simon bakola long ya nuna bakin ciki matuka ya ba da umarni a yi cikakken bincike domin a tabbata da sahihancin abin da sojojin suka fada a tabbatar da mai laifi dauki mataki a kansa amma babban abun da muke jan kunne shine akwai doka ta hana a fita daga karfe takwas eh, da shugaban kasa sa da karfe takwas na yamma zuwa karfe takwas na safe saboda haka muna roko mutane su dinga kiyaye doka Rundunar tsaron na jihar Plateau dai ta nuna nadamar kisan Rinji Bala, inda tuni ta kai ziyarar jaje wa iyalin mamacin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.